Maganar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba wani <laughs> ba na kuwa ai sai mu ji ko to na kowa mu je mota ko to ba matsala yalla bai mu je za ka iya riƙewa ba damuwa ko mun ka yana ciki je na kowa me wai menene ina kuma za ka je a'a kamar ya ina zani wallahi ba zan bi ku ba ha kawai in je in je ku sa in kuna bakin wake a ba mai tashi da ni gaba daya ba zai yiwu ba wallahi na kowa wallahi fa ba zan bi ku ba wallahi Fiddausi ba zan bi ku bashi bashi firdausi bashi ya bi su to a bani mana ha kawai in je in kuna bakin wake ba mai tashi da ni da ku gaba daya ku duba irin azabar da na sha wallahi ba zan bi ku ba na kowa akwai harka eh जी zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba kai har yanzu me kake baka gama aikin nan ba sauri ka ɗaure wancan daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba za a yi ba sauri ku haɗa wannan motar saboda waccan na sun kusa sawa. sauri na kowa kenan na kowa ya manta ni ya kuma manta abin da zan yi aikata masa amma babu damuwa a juri zuwa rafi ranka ya daɗe ka kwantar da hankalinka na kowa ne fa da kafarsa zai dawo hmm. ba dai gurin umar hashim ba babu abin da zai samu in ban da wa'azi zai ci wa'azi ne gaskiya ne samira da ni yake zancen sai na gwada masa cewa ba a taɓa na zauna lafiya sai na gwada masa cewa faɗa da aljani babu riba babu riba na kowa dole sai ka gane kuranka

zancen banza ina tambaya ka menene mafita ka tsaya kai kana min kame-kame to ni zan samu wa kaina mafita kuma da kaina tafiya na ga duk ka shigo a cikin wani yanayi kamar ba a cikin hankalinka ba ai solari ina tunanin kawai a gidan nan kawai fa ina tunanin sai buzun mu kawai ban fuskanci me kake nufi ba ya kamata kai mun bayani in fuskanci abin da kake nufi solari mai girma mata wallahi ne fice gobe za mu je asibiti za yi awon jini za yi dna Ko da wasa faɗa mun gaskiya. Lala lari ka daina irin wannan ka san ba a wasa da irin wannan maganganu. maganar da na gaya maka ita mai gida mata ya gaya maka ko na zuwa gudun jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da ya faru da kuma rudanin da nake ciki a yanzu Mansur. Hakika dole ki tsinci kanki a cikin rudani irin wannan Nafisa. Saboda duk wanda ya rike matsayi irin naki amma aka waye gari ya rasa dole ya zama cikin firgici haka ne amma abin da ya faɗaga min hankali duk wata ƙauna da nake samu a gurin mahaifina yanzu babu ita na rasa ta gaskiya ne ki haƙuri ki share hawayenki nafisa Na'am Mansur. Na ji daɗi da kika dawo gare ni. Saboda wallahi yanzu jina nake kamar ɗan autan maza a cikin duniyar nan. Sannan kuma ki kwantar da hankalinki, ki manta da duk wani abu da ya faru. Ki tunkari maki masu zuwa. Na gode sosai. da wannan shawarwarin naka kuma zan maka albishir albishir kuma da albishirin da kika yi min sannan kika tabbatarwa da zuciyata ke ce hasken da za ki yayi min duhun da na daɗe a cikinsa mansur na ina jin yunwa yunwa wannan abin yana bani mamaki wannan abin da na koya min din nan ya dame ni matuƙa ni ina zargin anya ko ba sashi aka yi ba a aran kai dade ni fa ina tunanin babu wanda ya zuga na kowa kawai ina tunanin na kowa ya canza ra'ayi ne da karan kansa don gaskiya ni a gani na babu sa hannu Umar Hashi Samira kenan ba za ku gane ba ku ba ku san abin da na sani ba game da Umar Hashi wannan umar hashim inda kuke gani ba karamin makirin mutum ba ne babu abin da ba zai iya aikatawa a kaina ta karkashin ƙasa ba shi yasa tun da ya zo babban ma'aikata ya dasa min wani baƙin ciki a cikin zuciyata wanda kuma har yanzu ban cire shi ba ba zan yadda da umar hashim ba ba zan taɓa yarda da shi ba har a tashi duniya haka ne amma fa ka kamanta shi ma kansa na kowa ba karamin makiri ba ne kuma ka san da haka yanzu menene mafita aliyu ba kuka za ka yi ba kamata ya ka je ka same ta musan a wani hali muke yanzu haba sulari ni ba gaskiya ba ko ina ji guduwa za mu ƙara mu gudu kawai mu tafi lagos ashe ba ma ka da hankali mu gudu mu je ina ai mu muna nan sai abin da ya tuje wa buzu na kawai babu wanda ya jawo mana sai kai kawai kai ka jawo mana solari ni na ja mana kai ka ja mana ko wannan abu kwaɗayin mu dai i ja mana ko auni za ka ma dora laifi na gaya maka kai ka jawo mana na gaya maka <laughs> aliyu kenan bai kamata mu yi faɗa tun anan ba kamata ya rai ya ɓaci hankali kai ya tafi yawo ka bi komai a hankali kai fa kake shiryo gidogan nan tun daga gareji kuma an zo nan ka tsorata ka karaya kawai sunari Allah ya isa tsakani na da kai kawai karka damu wannan ba shi yake nuna alamun ƙarshen mu ya zo ba kawai kai mana addu'a Allah ya fitar da mu daga cikin wannan halin da muke ciki kawai mu zuba sarauta Allah ido Mm-hmm. zarso suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba lasirin ya yi Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Yunus mai cibiyar Kashful Alil. Cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu. Sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis a b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan maraɗi. kallacin tsohuwar likitan maka grand marche de maradi sannan mutanen babban birnin yamai muna kusa da al'izza daidai rome point police secor jikin likitan maka a jihar adamawa cikin mubi za ku same mu a kusa da kasuwa benin alhaji usman giwa saman bene shago mai nomba goma sha bakwai al'ummar jihar bauchi za ku same mu a titin gwallaga kusa da babban masallacin izala cikin aib plaza shago mai numba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura, opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an, Aminu Ɗan Baba Plaza, saman Bene, shago mai numba hudu. A jihar Lagos za ku same mu a Agege. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road, Makera Plaza, shago mai ashirin da biyar, sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya.

noma ya mai ban ka tashi e eh, mataran sufar maraɗi su ake yabo e mataran sufar babban biranen zandar e ma suke ta shiga e ma e ma e ma dai e ma e ma a ƙasar ta babu wanda ya kai kwafar jini ba nan ba har ƙasar waje aha haka ne al'ummar kotonu e ma can suka dandazo alfahari a kara gana can ma mana da masoya al'ummar abijan sun ce ke masu kaso su mutanen lagos sun tattaru sun ce sai ke lalle e ma za mu hauro manyan duba laburu e ma turan su farwa ya je e ma turan su farwa ya je e ma ta mu ce Emma Transfer Voyager kwanciyar hankali da nishaɗi a fannin balaguro. malamin sabiu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sabiu mai rukiya mai taimakawa bayan Allah jama'a assalamu alaikum sunana malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aiki na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarrace ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai baƙerai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya Shi shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya saya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka yi amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko an yi mawalkin an yi mutuwa ko an yi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba to kawai bai hita ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haddana ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gaya ma da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abinda kake ganin ka an she likita an yi binciken ka baka da wani matsala matsala ba ga komai ba dai haka abinda da ke damun ka to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne in sihiri ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ya wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da dan gado ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana daya mata almi wani lokaci zai bata ta arma amma za ga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta haifuwa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za gani dan kasuwa ne za ga kamar kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljannan ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyan nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar haka e kuma akwai aljani wanda yake zuba mutum cuta a jiki to ni yanda aiki na sha bamban a ce kana jin ciwo zan sa ka sa hannu ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo ko ta waya ko a fili nan take za ka ji wurin ya bar ciwo mutane sun sani haka ne su lamarin yake da izinin Allah sannan akwai mutane wanda suke aiki da sunana in kana so ka gane ni ne wannan lambobin ne za ka raka ɗauka inan za ka tabbatar da ni ne ko ba ni ba ne ni ba yawo ina maraɗi kowane lokaci in ka ji an ce ina wani gari ba ni ba ne don mutane su ankara a maraɗi ina karce maraɗa kwalliya in ka zo hanya da ta miƙe ta yamma daidai ƙarshen hanya za ka ga wata runwa ta kara ka tambaya da malam tasu ɗan gado za a gwada ma inda nake baya cin abinci na yadda na ajiye abuna haka zan ɗauki kayana su ma yaran ba sa cin abinci na na rasa me yasa Shin <laughs> shike da kawaca dagode Nasirin digital ya Zaman daunan ba ta daya

ka dawo ban sani ba. A ina shigowa cikin gidan nan ina gaya miki. Wani kanshi ne ya dake hanci na. Shi sa ko ta kanki ma ban yi ba. Sannan kuma abincin gidan nan ya canja ba kamar na kullum ba. Menene sirrin? Ina. Wannan nan da shi kika girki? Nasirin vegetable oil. ina baby da zafi zafi haka eh mana ai wannan man na dinga kawo shi kenan duk bayan sati biyu sai na kawo shi cikin gidan nan domin a rinka min girki da shi saboda daɗin sa dadi abincin yau ya fi na kullun daɗi ai na ji baby ni zan ba kowa labari dadi saboda daɗin abincin na Hassan ne gaskiya ne baby lallai na sarar vegetable oil ya zama gagara gasa wannan gaskiya ne nasirin vegetable oil ingantaccen mai na girki yana ƙara lafiya a jiki sannan yana da daɗin ɗanɗano a girki ina mai gida ina uwar gida lallai ya kamata ku gaggauta domin ku riƙa amfani da wannan ingantaccen mai na nasirin vegetable domin jin daɗin iyalinku ya samu sahalewa hukumar kula da kayan abinci ta najeriya wato nafdac muna da dilolinmu a waɗannan garuruwa abuja sokoto kano kaduna da kuma maiduguri ga masu sayan ɗaiɗai ko sari za ku iya kiran waɗannan lambobi da kuke gani a kan wannan bidiyo nasirin vegetable oil ingantaccen mai na girki mai ƙara lafiya sai kun zo nasirin nasirin vegetable oil zaman alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki allah muna ƙara gode maka bisa irin ni'imar da kai mana da kuma nasarorin da muke samu akan ayyukanmu na ba da taimakon maganin gargajiya akan larurorin al'umma albishir ga al'ummar duniya baki ɗaya cibiyar alhikima ta ware wani gidauniya ta musamman domin ba wa al'umma masu ƙananan ƙarfi taimako na kuɗi ko na abinci ko kuma na magani a duk inda kake a faɗin duniya alhikima ta fitar da wannan tsari ne akan dandalinta na youtube channel mai suna alhikima tv mun ɗora sanarwar sanarwarmu akan wannan shafin kuma muna sanar da al'umma ga masu buƙatar neman tallafi ko taimako na kuɗi ko na abinci ko kuma na magani wanda suke so a taimaka musu kyauta fi sabilillahi za su je dandalinmu mai suna alhikima tv za su ga sanarwar da muka ɗaura idan suka ɗauki wannan sanarwar za su ga yadda tsare-tsaren mu yake da ƙa'idojinmu suke na karɓar wannan tallafin idan ka cike wannan ƙa'ida to da izinin ubangiji za mu tantance waɗanda suka kamata mu ba wa taimako daga cikin wanda suka buƙaci taimako a wurinmu za mu kuma sanar da su ne ranar lahadi ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekara cewa ga waɗanda suka cancanci mu bawa taimako a wannan lokacin la'alla kuɗi ne ko kuma abinci ko magani amma ƙa'idojin da za a bi wajen cike wannan ƙa'idar yana kan youtube channel na alhikima tv haka zalika ina amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar adamawa zan zo cikin garin jimeta insha allahu ranar 22 ga watan sha biyu zan yi aiki na kwana uku zuwa ranar ashirin da biyar ga watan sha biyu ina kuma sanar da al'ummar garin mubi zan zo cikin garin mubi insha allahu rabbi ranar ashirin da shida ga watan sha biyu inda zan yi aiki na tsawon kwana shida a cikin garin mubi ni abdullahi alhikima ina roƙon allah ya ƙara taimakon mu akan manufofinmu na alkhairi kuma duk wanda yake so mu bahi kyauta ta wannan gidauniya ta Alhikima ya tafi YouTube channel mai suna Alhikima TV ya duba sanarwar mu zai ga ka'idojin da zai cika don mu taimaka masa. Kowaye kuma yana iya dacewa da wannan kyauta da wannan gidauniya ta maƙudan kuɗaɗe daga Alhikima insha Allahu Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aliyu me haka? So kake ka tona mana asiri? A san halin da muke ciki a cikin gidan nan? Idiya jiya Allah. Allah ne ki taimaka min. Kawai taimako na zaki kawai ne guduwa zan yi. suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. sirrin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba ka gudu amma da aliyu baka da hankali ka gudu ka je ina bara in gaya maka ka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru inda halima ka je gurin habiba ka ce mata gobe za a je gwadin jini A ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ba zai taba tora mana asiri in allah ya yadda. saboda haka kakka damu saki jikinka kawai share hawayenka za ka iya tafiya ya aka yi to ya kuka da ita kawai ta ce in kwantar da hankali na kar in dinga yin abubuwan da mutanen gidan nan za su gane kai aliyu anya matan nan ko ba su take ta halaka mu ba ha ba sulani me yasa ka faɗa ka to ai na ga ita ya kamata a ce ta fi shiga firgici a wannan abun amma kalli fa yadda ta jikin ta ba wani abu da yake damunta wa ya gaya maka ai kawai pretending ne ai tafi mu shiga tasko da tashin hankali ai eh kuma haka ne idan ta nuna tashin hankalinta za a gane yanayin da muke ciki ko to Allah dai ya tsallakar da mu eh, waye dace waye wani ba zai koka ba ita in zarzo kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Assalamu alaikum. Alaikum salam Aliyu. Hmm, me ne? Lafiya lau. An yi lafiya? Lafiya alhamdulillah. Mun yi magana da mai girma mutawalli. Ya ce gobe za mu je gwajin jini. shine na ce ya dace in zo in gaya miki a matsayinki na mahaifiyata to haka ya ce haka ya ce to Allah ubangiji ya bada sa'a amin amin Allah kuma ubangiji ya sa mu ji alkhairi amin amin ummana ya ofis din naku la umma ofis alhamdulillah ina fatan dai ka gane duk harkokin da ake yi ko eh ai umma kin san abubuwa sai a hankali a hankali ko gaskiya ne to Allah ya taimaka Allah ya ba ku sa'a. Amin amin umma. Umma bari in tashi in shiga daga ciki. Sai ka fito. To shikenan. gode. mama na. Aliyu kenan. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. ba zai koka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba gamsuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ya ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajara, me yasa kun yi magana da allare ne amma baki sanar da ni ba? Saboda kwanciyar hankalin mahaifiya ta mana. Aliyu ne ya zo yanzu yake ce mu sun yi magana da mai girma matawalle. Za a je gwajin jini gobe kamar yadda aka yi naki. An yi mumi akan kwanciyar hankali ki babu abin ba zan yi. wallahi shi yasa nake yin shawara da ke saboda kake hana ni bayyana masa kada ki manta fa hajara ni ba matar gidan nan bace kuma ba na son abin da zai je ya dawo a samu matsala to idan har su bafa suka ji labarin nan to wallahi za a samu matsala gagaruma ko kuma shi kin gani mai girma wallan ya ɗauka ko wani abu ne na sanar da shi ne kuma ya amsa min saboda ya share miki tantaman da kike yi akan Aliyu kawai ki miƙa wa komai ai gaskiya sunanta gaskiya babu abin da zai faru to shi kenan, Allah ya da ke lafiya to gode. Allah ya miki albarka abin da zan ce kenan ya dace ya samu wani ba zai kuka ba ita in zarzo duk kai minta kuma ba ranke da ni da ina son in yi miki magana kuma tana da matukar muhimmanci amma kin hana ni dama Kawai dai ba na son magana ne shi yasa. To amma me kike tsammani zai fito daga bakina? Ya kamata ki tsaya ki ji fa, dan ina da tabbacin tana da muhimmanci wannan magana. Kawai dai na ga kafiya zagalgalewa ne. Na san kana so ka mun godiya ne. To ya bazan zan miki godiya ba. Ki duba fa yadda kika dauke ni kika je kika gongaje ni da kaya haka. Da shawaran hidimomin ma da ba sai na faɗa miki ba. Mansur, ko maka na kai ka, ba buƙatar godiya daga wajenka. ka. haka ne amma ni da ina so ki sani zuciyata ba za ta taba daina godewa da abin da kika yi min na alkhairi ba shine gaskiyar magana kin shiru ce komai ba dole dai sai daga gode min da ka ji shashashin yaro ka gudu ka sa ni a bala'i <laughs> Mansur, yanzu kai ne wanda idanuwana suke gani kuma kunnuwana kai suke sauraro. Kai ne namijin da zuciyata ta zaɓi ka rinka kasancewa da ita. Ina fata zan samu waɗannan abubuwa ba tare da na yi sharing da kowace mace ba saboda ina kishin abin da nake so fiye da komai wato nafisa abu ɗaya da baki sani ba dama ce da na dade ina ta watan galiliyar mallakarta na tsawon lokaci nafisa to me zai sa na wasa da ita har na yi wasa da ita na ji daɗin jin hakan daga gare ka amma zan yi maka gwari-gwari na san kana kula 'yan mata to ka daina idan har da gaske ni ce a cikin birnin zuciyarka bana buƙatar kowace mace ta raɓe ka um, nafisa daga ɗan zaman nan da muka yi da ni da ke na kori duk wata mace da nake rayuwa da ita a cikin raina kin mai gurbinta koma wace ce na san ke a wancan lokacin akwai mutanen da kike rayuwa da su ya kamata ke ki haƙura da su sai da na tabbatar na rabu da kowa a lokacin da zuciyata ta dawo da kai cikin rayuwata ni dai fata na kawai kada na sami ka kana kula wata alhalin ina tare da kai idan na gano kana cin dunduniyar soyayya ta wacce na sallama ragamar ta a hannunka to za mu rabu rabuwa kuma ta har abada sannan kuma zan ɗauki mummunan mataki da duk yarinyar da na ci karo da ita akan hanyata. Hmm. yanzu dai Allah duk bar wannan magana haba gimbiyata gimbi na fisa wannan magana ta kina karba kuma insha Allah zan ci gaba da bin umarnin ki hmm? ba umarni bane shawara ce a matsayina na ni zara kai kuma wata. Da bana fatan komai ya mun katanga da kai. Mm, izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai. Ya zama dole na tashi na haɗa ƙarfi da ƙarfi domin na samuwa kaina mafita. idan ku ba haka ba ina kallo sata ta bare da ni zamani irin wannan da ake ciki ji da kake da mutum zai iya rabta ka ciki ko kuma ya hince ka suna find? kasida da mabuɗin zuciya sirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba godiya ga Allah mamallakin kowa da komai wanda ya cuta sannan ya yi magani ya ba mu ikon ba da magunguna ake warkewa gaba ɗaya daga cututtuka insha Allah hakan ya saka ake mana lakani da na sha na warke na sha na ji daɗi ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko saurin inzali ko matsalar istimna'i ina masu fama da matsalar low farm count wato sinkewar mani ko ƙarancinsa? ina masu fama da matsalar hypertension wato hawan jini ko hepatitis wato ciwon hanta type a type b ko kuma type c ina masu fama da matsalar sanyin infection tare da tsanyin kashi haka kuma ina masu fama da cutar cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv muna da ingantattun magungunansu insha Allah ina masu fama da matsalar ciwon sikila ciwon shiga ko sanyin infection tare da sanyin kashi muna da magungunansu daban-daban. Muna da sirrika masu yawan gaske kuna iya tuntubar mu insha Allah. Za ku same mu a jihar Kano a Maidile ta sabuwar gandu wato kafin kwanar gidan kaji. Cikin uwar Soro Plaza shago mai namba B6. A Maiduguri kuwa muna nan a nan Lagos Street kusa da junction na Lagos House. fuskan forestry cikin rahama plaza shago mai namba b8 a jihar adamawa mubi muna nan a babbar hanya ta Ahmadu Bello Way. Gabe da Zenith Bank kusa da AA Boka saman Benin El Hussein Multipurpose Hall shago mai namba B6. Mutanen Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block AA Rana Plaza saman Benin. a jamhuriyar nijar a duso muna nan a layin canal turuwa stv layin rainfall de la cibiyar shifa'un islamic medicine center ta amsa kiran mutanen taraba jalingo zan zo da kaina na bada magani a bisa koyarwar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zan bada magani tun daga ranar takwas ga watan goma sha biyu. har zuwa sabuwar shekara mai kamawa. A ofishinmu da ke kusa da masallacin Juma'a na tashar roadblock AA Rano Plaza. Wannan shine akawun namu na kamfani, kuma za mu iya tura muku magani a ko'ina a faɗin duniya, insha Allah cikin aminci. Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center muna godiya a bisa nambobin yabo da kuke bata a koda yaushe. Za ku iya zuwa ku karɓi katinmu, insha Allah. Albishirinku jama'a maza da mata, cibiyar alfa'ida kullum muna cikin faɗaɗa bincike tare da zakulo ingantattun itatuwa domin haɗa magani. Ina masu fama da rauni na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali tare da ƙanƙancewar mazakuta. A cibiyar mu ta alfa'ida mun tanadi ingantattun magungunan sanyi, kamar sanyin jiki ko sanyin ƙashi tare da sanyi mai ɗauke sha'awa ko kaikayin jiki. muna ba da maganin rikicewar al'ada muna ba da maganin matsalolin jinnu muna ba da maganin matsalolin istimna'i wato masu biya wa kansu bukata istimna'i yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon olsa kamar cutar hawan jini kamar cutar sikila ko cuta mai karya garkuwan jiki ko ciwon hanta tare da ciwon koda jama'a mu sani ma zalallahu da'an illa an zala ma'ahu dawa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya haɗa mata da magani insha Allahu duk wanda ya karɓi magani daga cibiyar alfa'ida sai ya yi alfahari za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke maiduguri a baganaram daidai jakshan na gidan yashi a jihar kano muna gadon kaya cikin shayi plaza shago mai namba 85 saman beni a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza sannan muna tura magani a duk inda mutum yake a faɗin duniya waɗanda suke kasashen waje za ku iya ɗaukan waɗannan lambobi domin yi mana magana kai tsaye ta wasan cibiyar alfa'ida tana alfahari da ku wassalamu alaikum kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa kamar yadda a wannan zamanin madugu shine tarihin madugu da ya uzura mu madugu madugu madugu to kowa ya gwama ya ƙara so madugun tukun Madugu! Ni ne sarkin Eriyan nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Dai haka. ku fa jami'an tsaro ne yayi fada da hukuma yayi fada da gwamnati amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ci to duk menene sanadiyar faruwar waɗannan abubuwa san zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara, ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka dage. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes da Fatima har sai na gamanci nasara insha Allah. Allahumma Allahumma salli ala salli ala 24 ba tare da ka kawo ƙarshen samu. Daga fitowar rana zuwa faɗuwar ta. Lalle suna na shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa hudu Ka yi dukkanin abin da za ka iya. kake takama da shi DSP bindiga Madugu Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Pin Factory. Wa alaikum salam. A a a a a a. Eh, za ta ɓalla ni. <laughs> Anti? Waya tara menene sirrin ne? Ke kin ga yadda kike wani walwalwal kina wani sheki kina wani kyalli? Duk wannan taba taba na fuska ki gaba ɗaya ya shafe gaba ɗaya babu shi? Me sirrin? Ni na ɗauka ma wani laifi na miki. Sirrin? Hmm. Sabulin izinsu. Sabulin izinsu? Ƙwarai kuwa, sabulun izo so shi ne amsa. Kinga, saboda ingancinsa da kwalitinsa da shi ma nake yawo a jakata. Ba shakka, sabulun izo so, aiko lallai kuwa ba za ta bari na a baya ba. Dole ne ki ɗauke ni ki kai ni inda ake sai da sabulun nan domin ni ma na fara amfani da shi. Assalamu alaikum. Sannin ki dai. Sannu dawa. Yawa. Umar wannan turaren fa ban saba jin sa a cikin jikinka ba. A ina ka samo shi? Kamar ya ban gane ba. Kawai tambaye ka nayi a ina ka samo shi ko kuma gurin wata kaje? Gurin wata kuma? Kinga. Turaren izza su ne. Turaren izza su kuma? Ki ba ma turare bane kinga. Body spray ne ma kawai kin gan shi. Saboda ingancin sa daɗin sa duk inda zan je da shi nake yawo ina dan fiffesawa. gaskiya wannan tunanin na daɗin ƙanshi amma shi ne kika wani kicin kicin kina ta wani wannan to laifi ne da na yi kishin ka eh haka ne in kawo miki kina son irin shin kawo miki gaskiya ni ma ina so a kawo mu da mm-hmm. yayi anti gashin ki yayi kyau kuma gashi da tsayi kuma gashi yayi baki bulk kin san me nake sa ma man gashi na izzasu shi yasa yi wannan bakin an wannan man gashin izzasu kwarai ku da gaske bari in nuna miki zai shafa miki domin gashin ke zama irin nawa ko? na gode <laughs> domin samun waɗannan kayayyaki a kasuwannin kano kama abin da ya kama sabulin izasu turaren izasu da kuma man gashi na izasu a kasuwar sabon gari akwai mansur mbi A kasuwar kurmi kuma da ke Kano muna da Malam Abu na jinjiri shi ma sai ku kira wannan lambar. Sannan a kasuwar kofa Wambai nan ma muna da ejen ejen sai ku kira waɗannan lambobi kamar haka. Sannan duk wanda yake so ya zama dila kama daga cikin ƙasar mu Najeriya zuwa ƙasashen waje irin su Nijar, su Kwatano da Chadi. Su ma sai ku tura text ta waɗannan lambobi ko kuma ku kira waɗannan lambobi. A kula da 'yan Farisi domin gujewa sharinsu in suka kama har garin da kake ko kuma har shagon da kake kasiya siya za su jawo maka babba asara mun gode wasu marayu wasu kuma marasa ƙarfi shin ko ka san me ya mayar da su haka mutane da dama suna shiga kuncin rayuwa saboda zalunci kai hatta kisan kai ma da kake gani shi ma zalunci ne ke ba hukuma ce sannan kuma ke ba kotu ba ce saboda haka baki da izinin da zaki rinka hukunta mutane kai tsaye duk faɗin garin nan babu wanda ya isa ya dakatar da ni idan ina yanke hukunci na fi ki. wannan abin da ya shafe ka ne The drone is shackled, the title is mangled. Da baki ɗaya mu nake so mu dawo, kada ki bari wani abu ya faru da ke a can. wane ne yake bibiya ta me ya kawo ka nan saboda ina da ikon zuwa ko ina me alakar wannan da wancan menene abin da ya kawo kada kuma yadda mu wawaye mana ko ba ku san kanku ba idan ka ƙara magana sai na fasa maka kai zan ƙara muku akan abin da na baku wane ne ya sa ka aikata wannan ɗanyen aikin ba na son ya wuce yau bai mutu ba. Wane ne shi? Zan gano kowa shi. It's a long way to take the adventure forward. Now the advance to be realm. Babu abin da zan fasa. kamar yadda mu ma ba abin da za mu fasa yanzu ba lokacin yin faɗa bane ya kamata ku bari mu abin da zai amfane mu mana yayi sa ka iya bakinka bindigar ki ba za ta taɓa bani tsoro ba ba ni ji nake fa kamar wani abu zai faru ni ma kaina ina jin wani iri a jikina menene yake faruwa ne haka hankalina ya gaza kwanciya hakan me yake nufi ba ma so mu ga ana zalunci kuna kashe duk wani azzalumi kenan dolan ka ne ka gaya mun inda ka je ka kwana jiya wallahi malam musaffa muka ji to wallahi a uku sai ne ma ɗaya dole ko dai tsine maka albarka ban fahimce ka ba babu wata matsala to Film Production now bounce back again with the new saga Jafar da za a yi nasara akan shi da ido na na gan shi a wajen tun ɗazu muke nan ba abin da na gani. Ka taɓa ganin wanda ya lalata min shiri na? Ki shiga hankalinki. Kashe shi akai. Executive producer Lawal Ahmad, producer Haidar SK, screenplay and assistant director Chelsea. za kai suka kashe alhaji. Rayuwar mu tana cikin matsala. An kasa gano me laifin. Za a gano wanda yake da sa hannu a cikin wannan abin. Ba za ki iya gane shi ba. Jafar. And directed by Amina 747. The director with a new idea. Lokaci yayi da zamu yanke masa hukunci daidai abin da ya aika. Ya kamata ka sanar da mu. Mu ma yanzu haka akwai masu farauta bai. Ku da kanku. Menene rigar ka? Za mu aika shi ne ba tare da ya farga ba. Duk wani tarko da ka sani na mugunta zai iya tsallake sa. Kai Kamis! Jafar! Jafar! Subscribe on our YouTube channel, Jafar Hausa TV. This movie will come to your way on every Saturday, 8 p.m. dodon mai karo in isa babu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin nan na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taɓa rubuta ku a sauƙi masu cuta ko yaudara Cutan macuci haramun ne a duniyar cuta. Ko dai ka fita daga rayuwata, ni ma fita daga rayuwarka. Na ma fita. Ko ka ci gaba da bibiyata ni kuma zama ajalinka. Ɗan jarida. wakili ne na al'umma masu ƙarfi da marasa ƙarfi. Banda ilimin jarida kana da buƙatar ilimin sanin siyasar rayuwa. Jarida. ina cikin hatsari zai iya rasa rayuwata ah, a ake ki nutsu ɗan jarida final <laughs> kai madugu haka zan ci gaba da farautar ka tsena baka matsala kai na kai ka kasa maci amana kare ai kare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabo me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke ki tona min asiri wallahi na maka alƙawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki daya a nahiyar afirka tunina abin da kake kokarin nan yana da matukar haɗari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama silar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fasa duk wallahi ba mu fara shi yasa na dan shiga ɗaki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ce ta kona ta a gidanta dan jarida dan jarida don't trust anybody ka daina yarda da kowa madugu mamu madugu mamu oh, oh, oh. Oh!